Ƙwararrun sun nuna cewa a wannan shekara an samu labarin mutane fiye da 450 da aka ɗauke a arewa maso yamma, sai yankin arewa ta tsakiya inda aka sace mutane kusan 479. Duk da haka ana ganin cewa akwai mutane da dama da aka ɗauke a jihohi, musamman irin su jihar Neja, Sokoto, Zamfara da Katsina ba tare da an samu labari ba. Yankunan da ake da ƙarancin wannan matsala su ne kudu maso gabas da kudu maso kudu. Dr. Yahuza Ahmed Getso masanin harkar tsaro ne da kuma bin diddigin yadda ake aikata laifuka ga bayanin da ya yi. tambayar da nake yi ko da wannan lokaci su dai waɗannan masu garkuwa da mutane ba su da asusun ajiya in suna da shi to akwai hanya guda biyu da ya kamata hukumomi su fito mana da shi an ce an yi bbn don a gano masu ajiyar kuɗin bogi an ce a je a rijista na kashe da zama ɗan ƙasa wannan lamba za ta ballagazo za ta ballako za ta tona asirin wanda yake da wani abu a ɓoye na ba daidai ba to kenan ba su da asusun ajiya na banki in ba su da asusun ajiya na banki waɗannan maƙudan kuɗaɗe da ake cewa ana ɗauka ana shiga daji da su shin ta ina ake shiga da su numfashi suke yi ta cikin iska wa ake ɗauka ana bawa a ina ake bashi waye yake bashi me dalilin bashi ya kamata a ce gogewa da basira irin ta hukumomin tsaro da masu aikin tsaro da masu aikin bincike na kwakwalwa na intelligence a ce sun iya samu bin diddigi da kadin inda ake aikata waɗannan laifuka to sai dai ga manjo bashir galma mai ritaya yana goyon bayan zargin da ake yi wa mutane da ke zaune a waɗannan wurare da ake yawan sace-sace wajen ƙin bayyana sunayen 'yan uwansu da ke yin wannan mummunan sana'a inda ya bayani yana mai cewa akwai sakaci sakacin kamar na me duk wani abu da ake yi fa wannan abu da muke da shi telefon mobile telefon din nan yana taimakawa gaya na wannan ayyuka na ta'adda na maganan sace-sacen mutanen nan walau lokacin biyan kudin fansan ne walau amfani da shi da waɗansu ke yi suna ba da labarurruka ga tafiye-tafiyen eh, mutane wanda za a kama idan ka je dubawa me ya kawo irin wayannan na daidai akwai rashin adalci mutane da yawa waɗansu sukan bazama su yi fushi su je suna yin waɗansu abubuwa domin an ci zarafin su ko an cuce su ba a bi musu hakkin su yadda ya kamata ba ƙwararrun sun ce manyan hanyoyi da masu garkuwa da mutane suka fi yin ta'asa sun haɗa da ta Benin Ore, Benin Auci, Okene Kefi Akwanga da kuma titin Akure Owo. hanyoyin arewa da suka zama tarkon 'yan bindiga su ne abuja lakwaja zaria sokoto gusau sai bauchi ta fawa balewa wukari takum da mina kwantagora a jihar neja madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya